ba san da sa Rana take zuwa mun haka hasana ita ce muradi na amma kuma kowane barazana a kan ta yake zuwa kamar yadda ruwa baya zama a cikin yariya haka ba zan taɓa jure rashin hasana dakata malam kuma ba za ka iya ganin mace bane ka rabu da ita ba kana bi na hanyar makaranta kana bi na hanyar gida kana bi na hanyar kasuwa wai me yasa to ita ungula ai ba ta jewar banza Eh, ta riga ta ɗauka jewar me za ta don haka ina sanar da kai kar ka ƙara kula mishi ya kira ka taralla wacce me yasa kike so sai kin sani a cikin rudani akan me yasa za ka iya amfani da wani dan bukata ka ta biya tabbas to amma ki sani a cikin wannan tsakin da tsakuwa a ciki ai tsakuwa ba ta hana dahuwa rege ta ake idan kuma ta yi yawa ba ta sa a kasa cin girki to amma fa ka sani akwai lauje cikin ne hasan kakan iya amfani da wani domin ka cimma wata manufarka to koma dai menene ni dai na faɗa maka kawai ka raba mai da hasana rashin lafiya hasana yana ƙara tsananta ne saboda sabi amma ki sani idan hasana ta rasu saboda ba zai ingantacciyar rayuwa ba dan Allah dan annaba hasana ki yafe min akan abin da na yi miki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke so ki nuna damuwa ko bakin ciki san wannan bai dace da ke ba zubar ne kuka zuwa hawaye na kaɗan shi da zai sanya sanya yamin ta ko kaɗan kyakkyawan fuska ba ta kyau da hawaye yaya zan jure tafiya akan wata kafa ta babu takalmi wani yakan iya amfani da wani domin biyan bukatarsa amma gaskiya sabir baka da tausayi ka san kuwa yadda so yake an faɗa maka so wasa ne ai yin hakan kuskure ne to amma ki hakuri ki ce mai tunda ba ke ce ra'ayina ba ba zan iya ba to ni kuma ba na son ni kuma ina son ka kuma ba daga ni bane daga zuciyata ne to shikenan sai ki aure ni ki daure ni idan zaki iya yin hakan ina son ka sani duk wanda ya taɓa garwashi sai ya kona shi kuma hanya ta da gargada yake kuma akwai duwar wasu a cikin shi